shugabanni kala-kala har da shugaban shari'a na wannan jihar ta abuja gaba daya shugabanmu a zance shek ya yi afuwa a ibrahim bufari allah ya kara masa lafiya allah ya kara kiyaye mana shi da su gaba ɗayansu wato maulanin khalifa ya kawo mana nassi guda biyu nassi ɗaya akan sallan farilla nassi ɗaya akan sallan nafila amma su haka malamai suke suna magana ne da almajirin ilimi don haka ya rage wa almajirin ilimi ya rarrabe shi kuma tafsiri ba wajibi ba ne na mai kaddamar da karatu sai idan an zo a manatu tafsiri don haka sai almajirin ilimi su je su rarrabe don haka kada a ce imamu malik ya ce a tashi a je a bar sallah a yi karatu ko sallah bai fi karatu ba ana sallar nafila ne a wannan kamar yadda shi kuma hadisin farko na hada sallah yana nufin sallan farilla ne ah, Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu yarda wallahi ba abin da zan kara akan abin da suka faɗa. Ah, ba ni da wani abin faɗa mun so ne neman albarka kawai na wannan bigire mai albarka kuma dukkan abin da za a faɗi na tabbata wanda na ji kaɗai ya isa ballantana wanda kuka ji kafin ni na ji Allah ya saka musu da alkhairi na haka biyu kawai zan magana a kansu zai yiwu a zahiri a ga kamar ba su da alaka da abin da ya haɗa mu amma hakika suna da shi na farko a yan uwa mu rungumi zaman lafiya mu girmama haƙƙin sauran halittar Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dakatar da sallah wajen idan qurratu aini fi salati yana gajarta ta saboda muryan jariri a ƙarshen sahu wata haƙƙin jariri a ƙarshen sahu yana takaita sallah sallallahu alaihi wasallam duk da ita ce abin da ya fi so sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ga sahabbansa har a ga fusata da fushi a fuskansa saboda haƙƙin 'yar tsuntsuwa an ɗaukan mata ‘ya'ya. Maulana Shekul Islam Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa yana cewa idan ka kyautata wa dukkan halitta ka munanta wa kaza ka munanta wa kaza to baka kyautata wa wato sunanka mai munantawa da ka yan uwa mu zama masu kyautatawa ga dukkan halittar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sashin kyautatawa ga dukkan halittar Allah mu guji cutar da junanmu mu guji cutar da junanmu da harshen mu guji cutar da junanmu da hannayenmu mu guji cutar da junanmu har da zukatanmu zamanin da muke ciki yanzu kowa ya san abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu na rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da fitintinu kala-kala kada ka yi tunanin dan ka tsira shi kenan kowa ma ya shige abin da zai shiga ka ba da gudunmuwa domin tabbatar zaman lafiya daga cikin ba da gudunmuwa da za ka yi don tabbatar zaman lafiya ka inganta tarbiyyar ɗan da ka haifa ka kula da ɗan da ka haifa ka kula da tarbiyyarsa ka kula da mutanen unguwanku da matasan unguwanku ka ga wani gudunmuwa ke bayarwa domin tabbatar da tarbiyyar waɗannan matasan unguwan naku ko na ruganku ko na ƙauyenku ko na garinku kowa ya ba da iyakan abin da zai iya na kowa kada ya ce ni na tsira shi kenan kowa ya zama abin da zai ha kuma kada ya zama din ma'a ya ce kowa ya lalace don haka duk bar a shiga a yi abin da kowa yake ina roƙon yan uwa zanmu da matanmu musamman mutanen karkara filani abin da aka san su da shi a asali shine himma da jajircewa cikin ayyukan alkhairi abin da aka san su da shi shine karfin basira da kwakwalwa abin da aka san su da shi shine tsayawa akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ke sa da in aka ce ma ana so a da mutum da nagarta aka ce wa filatani ne an gama tattara sifofin nagarta kamar yadda faɗin akasin su an gama tattara sifofi na batanci to kada fulani mu bari wannan alkhairi da aka samu da shi magabata suka zo da shi abin da suka assasa kada ya rushe a hannunmu magabata su shehu usman dan wa Allah ya kara musu yarda duk mun san abin da suka yi na assasa addini su ne alfaharin fulani a wannan kasar tamu to kada mu bari mu lalata abubuwan da suka assasa don Allah mu yi kokari akan kawunan mu mu yi kokari a duk abin da za mu iya rama cuta da cuta cuta ne rama cuta da cuta cuta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aqattum fa aqimu bi mithli ma uqittum bihi malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi mithli saboda ba zai taba yuyuwa ka rama daidai abin da aka yi maka ba ba za ka taɓa iya ramawa daidai abin da aka yi maka ba domin in ka rama akan wanda ba shi ya maka ba ka wuce iyaka idan ka rama akan wanda ya yi maka fiye da yadda ya yi maka saboda magana da malamai suke yi na alba'i da sauransu shi ma ka wuce iyaka da haka mafi abin da ya dace wala in sabartum lahu khairul lisabirin da haka yan uwa zama masu hakuri rama ta'addanci cewa ana mana kaza ba a kyautata mana bari mu ma mu rashin kyautatawa wannan halin jahiliya ne shi addinin musulunci ya zo ya kore shi ala la halin ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahili don Allah matasa don Allah ku shiga cikin abubuwan alkhairi ka zo wajen taron maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ji daɗi ka ba da gudunmuwa ka taimaka wajen tabbatar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi amma baka bari sifofin manzan Allah sallallahu alaihi sun yi naso a cikin ka ba to akwai cutarwa da kake mai girma ga janabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bafin latari times musulmi a wannan kasan a baya kamar daya times daya kamar a ce one times one in an ce bafin latari kamar an ce musulmi shi yasa shi ma bafin latari ya ce kado kamar ya ce wanda ba musulmi ba ko a baya to kar mu bari a kalli musulunci da munanan ayyukan ta'addanci da mutane suke yi suna jingina kansu da filani da haka mu rungumi 'ya'yanmu mu kyautata tarbiyyarsu mu koyar da su rama ta'addanci ba addini ba ne Allah ubangiji ce muke magana ta biyu saboda lokacin sallah alhamdulillah na ji daɗi da mulanar khalifa bai sanya takunkumin shi na fuska bada ba zan yi magana ba amma tun da ya sa zai ina roƙon mu koyi girmama a irin wannan ƙananan dokokin da za mu gan su kamar wasu idan an ce hukuma ta ce a kula da sanya kama wannan abin da ake sawa a fuska face mask don Allah a kula kada ka ki kulawa saboda takaman cewa ni imani na ya kai ba abin da zai faru da ni domin duk imaninka a bayan imanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sai na umar ya je zai shiga gari ana annoba sai aka gaya masa ya ce a'a kada mu shiga mu juya sahabi babba abu ubai da tabnu jarra Allah ya kara mashi ya dace ah ya amiral mu'minina gudu kake yi daga kaddaran Allah ya ce kai ban zaci jin wannan a bakin sahabin manzon Allah lau ga ka kala ha ya aba ubai da ma wani ka ne ya faɗi wannan ba kai ba sai a ainihin aini imani na ya kai kila ma ta wani babi ta wani babi hafi cikin fiƙihun gyaran zuciya sanyawa ya fi kusa da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kusa da ɗaukaka ya fi kusa da kashe rai akan ƙin sanyawa tsaka uwa don Allah ku girmama irin wannan ƙa'idojin idan mun zo za mu shiga cikin jama'a tunda wannan yanayi ne da aka sami kai ba na son in shiga cikin shin gaskiya ne akwai cutar nan karya ne babu ita hukuma ce ta ce a rika sawa sarfin nasu akan hukumar tana da gaskiya kirkira ne karya ta yi gaskiya ta yi akwai wasu abubuwa da ake ce ma su kwaliya shi duk abin da ya shafi zamantakewar mutane watan yaya wani zai zauna da wani to hukuma ita ta take da haƙƙin tsara wannan zamantakewa kuma idan ta ce ga yadda za a yi yana daga cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala bin wannan abin da ta tsara ne. manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiƙa zai zai rubuta ma turawa da ka ce amma ga tsarin su wajen wasiƙa idan suka yi wasiƙa suna da tsarin sai an yi stamp ya ce a ji a nemo stamp aka yi mashi khatam sallallahu alaihi wasallama ko muhammadun rasulullah ya sanya muhammad a ƙasa ya sanya rasulu ya sanya allahu a sama sallallahu alaihi wa sallam. ya yi stamp wannan me yake nufi girmama ƙa'idoji da al'umma suke gina a kai da aka yi uwa a lokacin sallah ya riga ya mu don allah mu kula da girmama wannan ƙa'idojin ko ba dan ka yarda da cewa wannan abin da ake faɗi da gaske akwai shi ko babu shi ba ina san wannan sabon yana cikin mafi muhimmancin abin da ne tunanin zan sami damar isar da shi idan na zo wannan wajen Ya yasa na taso na so Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya kara mana soyayyan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan taro da aka yi don nuna soyayya da girmamawa ga janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Allah ya sa zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi farin ciki da mu gaba daya ah, kuma mu zama masu kyautatawa ga dukkan abokan mu da dukkan mu ballantana waɗanda addinin musulunci ya haɗa ko mu ƙara gode wa Allah cikin sa'an mu a cikin ƙasanmu waɗanda Allah ya haɗa mu zama da su kiristan su kuma kirista a addini suna da matukan muhimmanci a addinin musulunci suna da matukan muhimmanci a wajen musulmi domin ba kawai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi kirista ya zama shi zai fara wa manzan Allah sallallahu sallama bushara da sa ba haka nan bane Allah ya zaɓi wa rakatun naufal ya zama shi ne zai fara bushara da manzan Allah sallallahu sallama ya fi kowa sanin tabbacin manzancinsa sallallahu alaihi wa sallama amma ta bakin sa aka fara ci waraka tubnu nawfal ba kawai Allah subhanahu wata'ala ya zabi kirista ya zama shi zai fara karɓan bakuncin musulmai na farko ba ko sarki na jashi da irin zamantakewar da suka yi ƙila duka wannan yana fassara mana abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ta janna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara so haka mu gode wa Allah zamantakewar musulmi da kirista ba zamantakewar nuna yatsa da faɗa da fitina da zagon ƙasa da da da gaba da adawa bace zamantakewa ce ta girmama juna ta mutunta juna ta sada zumuncin juna ta taimakekeniya tsakanin juna ballantana zamantakewa musulmi da kirista shi kuma musulmi bambancin shi da wanda ba musulmi ba shi yana abu ne dan Allah saboda haka ba za ka ce ai ba su da kirki su suka yi mana kaza to ai idan haka ne dama don su kake yi idan dan Allah da ya halicce su kake yi to ba ruwanka da me suka yi dan ka mayar musu da martani kai za ka yi dan Allah kuma ka jira ladan ka wajen Allah subhanahu wataala da haka mu zama masu kyautatawa dan mu zama tabbatattun ambasadojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga dukkan abin da Allah subhanahu ya halitta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh